bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi a wannan majalisi da muke karatu a cikin alfiyar siyuɗi, wanda kuma wannan shine darasinmu na shida a wannan zagaye na uku na sharhin wannan alfiya ta siyuɗi fi ilmi hadith kuma wanda za mu tashi akan batu ko wanda muka fara batun hadisi almutawatir haka za mu faro karatu daga farkon tarifi قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بأشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر أو عشرين يحكى أربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتصبا لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق لكن لم يجد وللعلاء جاء في المأثور ذو وصفي العزيز والمشهور ما ليتي وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر باثني عشر عشر وعشرين أيد يكي أنواب والقول باثني عشر وعشرين ونن همزة همزة ال يا يا يقطع أنت يا يوصل أنت كي باثني عشر وعشرين يحكى وأربعين أو سبعين المتواتر wanda muka ce shi ne hadisin da rawahu adadun jammun ya yajibu ihalatu ijtima'ihim alal kazib kamar yadda ya tarifinsa mutane masu yawa waɗanda ba zai yi ba a al'ada su haɗu su haɗa baki su yi ƙarya ba zai yi a al'adance su haɗa baki su yi ƙarya ba ci wannan shi ne hadisi mutawatiri bin yi bayanin abin da yake nufi da a al'adance ba za su haɗu wajen yin ƙarya ba ya ce to wannan shi ake kira almutawatir mun ce almutawatir baya daga cikin ilmul isnad baya daga cikin ilmul isnad abinda aka sani a ilmin hadisi kowane hadisi sai an yi bincike a kansa yawan isnadin hadisi kadai ba za sa ya tabbata ba wani lokaci za ka ga hadisi wanda yake yana da sanadi da yawa yana da sanadi da yawa ya biyo ta hanyoyi da yawa amma kuma hadisi ne mawdu hadisi ne na ƙarya hadisi ne wanda bai inganta ba bai tabbata ba saboda akwai abin da malaman hadisi suke kira sariqatul hadis wato satar hadisi a cikin wato ilimin hadisi akwai satar hadisi wani ya saci hadisan wasu wasu su saci hadisan wani ta hanyar sata hadisin yana iya yaduwa ka gan shi ya fito ta gurare daban-daban an yi masa isnadi iri-iri to amma kuma in ka koma tushensa guda ɗaya ne kuma tushen guda ɗaya mara kyau saboda kaga yawan isnadinsa bai sa ya tabbata ba akwai wani da ake kira thabit ibn musa zahid thabit ibn musa az-zahid wato ya shahara da gudun duniya da tsoron Allah da yawan karatuttuka da yawan salloli da yawan koke-koke yakan tashi ta kiyamun laili cikin dare yana ta salloli to wata rana ya yi sallar dare kashi gari ya fito sharik ibn abdullahi qadi wani malami ne sharik ibn abdullahi qadi mutumin kufa yana zaune a majalisinsa yana ba da hadisi ya jawo isnadin hadisi tiryan tiryan daga kansa al'amash har zuwa jabir ibn abdullah ya ce an jabir ƙala ƙalan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sai ya hango wancan mai ibada yana tahowa sai ya dubi fuskarsa cikin wasa sai ya ce da shi man kasurat salatuhu bil layl hasuna wajhuhu bin nahar kamar yana masa wasa yana masa barkwanci ce man kasurat salatuhu billai wanda sallolinsa suka yawaita da daddare da safe ma zaka ga fuskarsa na haske za a fuskarsa za ta yi kyau da safe da shi kuma da azatansa hadisin annabi ne aka jawo saboda ya ji an jawo isnadi ya ji tariyan tariya an ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ji an ce man kasurat salatu bil layl hasuna wajhu bin nahar sai ya dauka wannan matanin hadisin da aka jawo isnadin sa ne sai ya tafi yana bada hadisin daga sharik daga amash har zuwa jabir ce haddathana sharik qala haddathana amash qala qala an annabi sallallahu alaihi wasallama man kasara salatu bil layl hasuna wajhu fi nahar sai tafi yana barwa har ma irin wannan kasan tunda shi mai ibada ne kuma mai son ai ibada ne zai rika wa'azi da wannan zai rika wa mutane wa'azi da wannan su masu zama masu yawan tashi suna kiyamun laidu don da safe fuskar su ta rika walwala tana haske tana kyalkyali to kaga wani hadisin la lahu babu shi hadisin ƙarya ne duk da ba da gangan ya yi ƙaryar ba amma dai ƙaryan hadisi ne to sai ma barayin hadisi sai suka saci hadisun hadisin sai suka ita dora masa isnadi kala kala sai ya yana da isnadi diyawa tare da cewa asalinsa ga yadda ya samu asali har ma mai littafin musnad shihab al-qada'i ko al mai littafin Musnadu shihab ko shihab ya rudu da yawan asani ɗinsa sai zaci cewa yawan asani ɗin nan tunda hanyoyin na da yawa in aka tattara hanyoyin za su tashi hadisin ya zama hadisi hasanun ko sahihun mali gairihi sai ya ɗauka sai jefa cikin littafin. to a ba malama hadisi da yake duk an san yadda labarin ya taso sai ya kasance an yi bayaninsa a cikin littattafan tarajum musamman tarjamar shi wannan sabit ibn musa zahid an yi an yi bayanin shi wannan hadisin to kaga ashe yawan isnadi yawan isnadi hadisi ya zo da isnadi da yawa da yawa da yawa ba da ne zai sa hadisi ya zama ya zama karɓaɓɓe a gurin malama hadisi ba wani ma da hila ta taziduhu illa da'fan rauni kawai za su ƙara masa saboda me saboda zai sa nukaj masu bincike na kalailai cewa su ce ya za a yi wannan hadisi mai shahara irin wannan a ce ya kubuce wa irin suwa na suwa na suwa na suwa da manyan malaman hadisi duk ba su san shi ba sai waɗannan rubabbun ne za su ruwaito shi to wani alama ce da take nuna ba hadisin annabi bane sallallahu alaihi wasallam saboda haka yawan isnadin nasa ma ya zama la yaziduhu illa da'fan saboda haka wannan almutawatir da wannan ta'arifin muna magana almutawatir da wannan ta'arifin laysa min ilmi al-isnad amma a samu hadisi almutawatir ana nufin malamai da yawa sun ruwaito shi wannan akwai suna nan da yawa amma wannan baya hana a yi bincike akan isnadinsu wannan baya hana a yi bincike akan isnadinsu kuma yufidu ilmin nazari ba ilmin daruri ba binciken da za ka yi da hujjojin da za ka ci karo da su shi zai sa ka gamsu ba ka ji cewa tilas sai ka yadda ba kamar a ce sama tana saman ka ƙasa tana ƙasar ka shi yasa masu ilimi wanda suka san abin suke gaskatawa wanda kuma suke ba su da ilimin abin suke karyatawa shi yasa hadisan da za a ake kawowa misali a mutawatir za ka samu cewa ba su cika wannan sharaɗin na tarifin mutawatir a gurin usuliyin ba shi ne cewa ƙaumun haddado bi ashiratin wasu malamai wasu malamai na usulul hadis ko kuma malaman usulul fiqh sun iyakance adadin waɗanda za su ruwaito hadisi mutawatiri bi ashiratin da cewa su kai goma su kai malamai su kai su su goma in sun kai goma to an samu adadin tawatur wannan ana kaito wannan magana daga abu sa'id al-istakhri al shafii yana cewa abinda bai kai goma ba wannan ahad ne ɗaiɗaiku ne sai an kai goma ne ake fara asharat saboda haka yace daga lokacin ne aka samu haddu tawatur mutum goma malam yace wa huwa ladayya ajwadu shi wannan iyakan cewa da goman a gona shi fi sauran shi ya fi sauran maganganun duk da cewa a haƙiƙan gaskiya mutawatire bai da wani adadi tsayayye wani adadi tsayayye to amma in har za a sanya adadi tsayayye su yi ce shi wannan shi ya fi kusa da hankali a ce mutum goma wal qawlu ashar wasu kuma suka ce mutum goma sha biyu wato masu ruwaya su zama su goma sha biyu in sun kai su goma sha biyu adadu nuqaba'i bani isra'il adadin wakilan banu isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba da Allah ya ce to sun kai adadin tawaturi saboda su ne annabi Musa ya zaɓa su su goma sha biyu ya aika su zuwa ga zuwa ga da don su je su demo labarin irin yadda rayuwarsu take ciki kafin su shiga albaitul maqdis baitul maqdis inda Allah ta'ala ya ce su shiga aw 20 wasu kuma suka ce a'a sai sun kai 20 ba sha biyu ba saboda in yakun minkum 20 da yaglibu mi'atay saboda an ce idan kuna kai 20 kuka masu hakuri aka samu 20 masu hakuri za su rinjayi 200 saboda haka wasu wannan ake hikaitowa daga gare su don wannan aya wa arba'ina wasu ka ce a'a su kai su su arba'in su kai su su arba'in ka ce saboda Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin ce wa man ittaba'aka minal mu'minin wasu malaman tafsiri sun ce a lokacin da ayat ta sauka ana nufin mu'minai arba'in ake nufi mu'minai arba'in wannan duk gana cewa take ba ta da inganci au sab'ina wasu suka ce a'a sai sun kai saba'in sai sun kai saba'in saboda waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan miqatina to in ka kula sai kaga kowa sai ya nemo wani adadi a alqur'ani kawai sai ce sai sun kai wannan saboda haka wasu ba su ce dubu wasu ba su ce uluf saboda akwai alf ko babu alf a ciki Eh, a cikin abin nan a cikin alkur'ani eh? akwai alf a cikin alkur'ani ko wa arsalnahu ila mi'ati alf ma akwai mi'ati alfin aw yazidu eh saka wasu ce mi'ati alf wace alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'd min musa isqa ba wannan ba eh alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara almaut wa hum uluf wasu ce sun kai uluf saboda Allah ta'ala ya ambaci uluf to in ka ce wannan sai kai ta bibiyar duk adadi kowa ya kama wani adadi alkur'ani saboda haka tun daga nan zaka samu cewa maganar dirkaniya ce kawai babu wani wani abu mai asali wa arba'ina aw sab'ina to amma magana mafi inganci shine adadin tawatur Yaktalif bi Ausaf al-awsaf wa bi ikhtilaf wa bi ikhtilafil wani lokaci mutum biyu uku sai su baka labarin da ya fi mutum goma ashirin ɗari masu baka labarin saboda sun tattari wasu sihofi na tsoron Allah da taka tsantsan da ilimi da bin abu a hankali da nutsuwa wanda ba kowa ke da irinsa ba yanzu in ka samu isnadin malik an عن ابن عمر umar wanda wasu malamai suke cewa kamar ka daga labule ne kaga annabi yana magana malik an nafi an ibn umar tsabar tabbatar abin kamar a ce ka daga labule ne kaga annabin gashi ne na magana za ka ce abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne ba saboda waye malik in ka jinjina shi za ka ga ba abin wasa ba ne waye nafi in ka jinjina shi ba abun wasa bane ballantana ka kace ibnu umar to wanda ya fi wasu asani ɗari da za a haɗa su a dunkule su ɗaya saboda zalala da sifa ta su waɗannan ɗin saboda haka kaga ashe ana duba ausaf sannan akwai shi kansa labarin abinda ake labartawa a kansa wani labarin labari ne da ya kamata a ce mutane da yawa sun ruwaito shi saboda watakila ko a ce ya faru ranar juma'a an taso daga sallah ko ya faru a cikin kasuwa ka nan matattarar jama'a ce in abu ya faru bayan tasowa daga sallar juma'a ba zai yi ba a ce muka ga mutum ɗaya biyu kawai su suka san an yi abu duk sauran jama'a ba san an yi ba ko abu ya faru tsakiyar kasuwa a ce mutum ɗaya ko biyu su suka san labarin sauran mutane ba sani ba sabanin wani abin da zai faru a can wani gefe a cikin wani lungu a wata unguwa a wani kwana ko a cikin wani gida kaga wannan labari ne wanda in an ce mutum biyu uku ne suka san shi ba mu mamaki to sai a samu wani labari wanda ya kamata a ce wanda suka ruwaito shi ko suka ji shi ba ɗaya ba ba biyu ba sai a samu mutum ne ƙwaya ɗaya tak wanda shi ma haka haka yake ba cikakke ba ko mutum biyu ce kai wannan abin da ya faru bai kamata a ce kai kaɗai ka san anya ba wani kawai ya zo ya ce ai a masallaci kaza an an sauko da liman an mamare shi yana hudu ba amma cika ba wanda ya san labarin sai shi har liman yana hudu ba ai kaka kowa zai san akwai abin da yake faruwa <laughs> wanda ya zo masallaci to saboda haka shi kansa labarin shi kansa labarin yana da tasiri wajen tantance adadi sannan kai ma mutalaki kai ma da za a gaya maka kai ma kana tasiri wanda ya san makamar ilimi ya san girmansa ya san logo-logo na ilimi ba daidai yake da wanda bai san shi ba yanzu idan malami ya zo ya ɗauki littafan hadisi yana bibiyar hadisai wani hadisi guda ɗaya ya same shi a bukari a bukarin ma ya same shi a gurare daban-daban da isnadi daban-daban ya buɗe muslim nan ma ya gan shi ta ya zo ta isnadi daban-daban ya fita ya shiga cikin sunan nan ma ya same shi ya shiga masani ya ta samunsa hanyoyi daban-daban ya kake jin gamsuwarsa da wannan hadisin za ta kasance babu shakka zai gamsu cewa eh lalle wannan wannan hadisin ba yadda za a yi sabanin wani wanda bai je makaranta ba yana bakin titi yana sai da rake sai ka gaya masa hadisin shi wannan hadisin da aka yi da wannan malamin ya ta yawo sai ya gaya masa in ya ji bai dace da san zuciyarsa ba sai ci dallace ko kun fiye ga ƙarya annaba ƙarya saboda me saboda shi wannan yayi yana da ilimi ya san wahalar ma da ya sha wajen bibiyar hadisin duk inda ya je cika raduci ya san kuma yaya zubin littafan hadisin yake wancan ko bai san komai ba saboda haka sai ka zo ka faɗa masa wannan hadisin da kai a gurinka ya kai haddar tawatur sai ka zo ka faɗa masa shi kai kana jin cewa ba yadda za a ce wannan annabi bai faɗe shi ba amma sai ka zo ka faɗa masa shi in wani tsoho jahili ya zo ya masa ce kai da Allah ka yi yaron nan ƙarya shi na ya ɗau magana tsohon ya bata ka. saboda haka shi kansa mai karɓar ilimin yana da tasiri wajen gaskata abin da ya bincike a kansa shi yasa za ga malaman hadisi sun fi kowa jinjina wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kowa saboda me saboda su a ƙasa suke gani ba wai ji ba wai jita jita ji ba abun su sun bincika sun gani na farko ma abin ya zama musu jiki da tsoka sai da ma suka jigata suka wahala wani ma hadisin sai da suka yawo kafin su haɗo shi haka ba zai zama ɗaya ba ga wanda bai san wannan ba na haka cikin zan sauƙi zai ƙaryata abin shi yasa kai mamaki don kaji wani yana karyata hadisan da suke mutawatirai kama a hadisu a shiraɗin sa'a ɗin nan wani ya rika cewa babu babu babu dawowar annabi isa ko babu ya jujuwa ba juju duk ƙarya ne ko babu kaza ko babu hudowar rana daga daga mafaɗarta saboda me saboda shi bai san menene ilimin hadisin ba da shi da a'awamun nas duk ɗaya suke ba san su ba sani ba don haka sai a musu uzuri sai a musu uzuri shi yasa ya ce wa ba'dhum qad da'a fihi al-adab wa ba'dhum izzatahu wa huwa wahab wa ba'dhum wasu malamai sun yi da'awar babu mutawatiri wa ba'dhum izzatahu wasu kuma suka ce akwai amma kaɗan ne kaɗan ne ba su da yawa wa huwa waham ce wannan kuskure ne wannan magana kuskure ne akwai shi balis sawabu annahu kathiru magana mai ta gaskiya akwai shi da yawa wa fi hili mu'allafun naziru. ina da wani littafi talifi da nema a kansa mai ban sha'awa wa ba'dhum qad idda'a fihi al-adam wasu daga cikin malaman sun ce babu hadisi babu hadisi mutawatiri kamar ibn hibban kamar al-hazimi sun ce babu hadisi mutawatiri an musu raddi amma raddin ba a mahallinsa aka yi ba hadisin mutawatirin da suka ku babu shi ne wanda muka yi bayani bisa tarifin usuliyi wanda muka fara bayani wanda ni ma nace babu shi hadisi a ce gashi nan guda ɗaya ne eh, abin nan mutane da yawa ya sahilu ta wafo wa alal kadhib sannan kuma wa sami uhu ila tasdiqihi wannan babu shi a gaskiya babu shi don kama yadda muka ce babu wani hadisi wanda za ka same shi da wannan sifa kuma don hadisai a gurin malaman hadisi sai sun yi bincike a kansu babu wani hadisin da ya fi karfin a bincike shi babu shi sai a da aka bincike shi za a tabbatar da ya tabbata ko bai tabbata ba don haka wannan shi ne ibn hibban ya ce babu amma ba wai na nufin babu mutawatiri wato hadisin da jama'a da yawa suka ruwaito ba ya zai yi faɗa haka bayan shi ma mai ruwayan ne ya kuma ga hadisai da yawa wadda sun zo ta hanyoyi da damar ya san da wannan so haka ba ba za a ce in inkarin abin da shi ya san da shi ba kuma ya rubuta a littattafansa wa ba'dhum izzata huwa sun ce kaɗan ne kaɗan ne wato kamar ibnu salah ibnu salah ya ce kaɗan ne ya ce kai zai wahala ma a samu shi kansa ibnu salah saboda me saboda ta'arifin da ya ka ta'arifin usuliyin ne shi yasa ce zai wahala a samu sai ya ce illa an yudda a zalika fi hadisi man kazaba alayya muta'ammidan sai dai ko ayi da awar haka game da hadisin man kazaba alayya muta'ammidan hadisin man kazaba alayya muta'ammidan shine yake da hanyoyi daban-daban kuma shine yazo galibi ya zo da wannan lafazin duk da cewa ya zo da wasu alfaz daban amma wannan lafazin shi ma yana da yawa man kazaba alayya muta'ammidan man qala alayya ma lam aqul falyalijin nar saboda haka shi kansa ibnu salah shi ma sai da ya tinja-tinja game da cewa akwai hadisi mutawatiri bisa ga tarifin da ya yi wanda mun ce wannan tarifi kam ba zai yi a samu hadisi mai irin wannan ba shi yasa ya ce zai wahala a samu sai dai in a yi da'awar cewa hadisi man ka zama alayya muta abidan shi ne za a kira mutawatiri mala ya ce wahuwa wannan maganar wahami ce kuskure ce balis sawabu annahu kathiru abin da yake daidai hadisi mutawatiri yana da yawa akwai shi da yawa a cikin littattafai mashhurai wa fihi li mu'allafun ni inji shi sayuti yace ni ina da littafi da na wallafa akan shi wannan hadisi mutawatir nadiru mai kyau mai ban sha'awa wato ya ya rubuta wani littafi al-fawaidul mutakathira fil akhbar al-mutawatira al mutakathira fil akhbar al-mutawatira wanda a ciki ya kawo hadisai mutawatirai da asanid ɗinsu da hanyoyinsu sannan kuma daga baya zo ya talhisin shi wannan littafi a al'azharul mutanathira fi al'akhbaril mutawatira al'azhar al-mutanathira fi al'akhbar al-mutawatira inda ya share sanadin hadisan ya rika azuwinsa zuwa ga malaman da suka takrijinsa takhrijinsa sannan kuma abu ja'far al-kittani ya zo ya yi masa istidraki ya hada da nashi ya kuma ƙara wasu yayi nazmul mutanafir min alhadith almutawatir sannan aka yi ta zuwa aka yi ta yi daga baya kamar laqtul laali laqtul laali almutanathira fil ahadith almutawatira na murtada zabidi malamai suka zo suka yi ta littattafai akan irin wannan to in ka koma zaka samu don hadisai ne wanda yawancinsu almutawatir alma'nawi ne akwai almutawatir allafzi wanda lafazinsa ya zama mutawatiri ya tawatiri har da lafazinsa suna cewa misalin sa hadisin man kazaba alayya muta'ammidan akwai almutawatir alma'nawi ta fuskar ma'ana ce ya zama mutawatiri hadisai ne da suka zo da lafuzza daban-daban amma in ka dunkule ma'anar da suka dauko zaka same ta a hadisai daban-daban wato zaka same ta ma'ana ce guda daya kamar misali ahadithun niyya hadisan da suka yi maganar niyya suna da yawa hadisan da suka yi magana banda hadisin innamal a'malu binniyat akwai hadisai da yawa waɗanda suka suka yi magana akan niyyar bawa da yadda Allah ta'ala yake saka masa gwargwadon niyyarsa banda wannan kamar irin hadisan da suka yi magana akan shafar khuffi kamar yadda yanzu nan zai kawo mana yace 75 rawaw man kazaba wa minhum al-ashratu thumma intasaba laha hadithu ar-raf'i lil yadaini wal hawdi wal mas'i ala al-khuffaini 75 rawaw kazaba wato sahabbai saba'in da biyar ne suka ruwaito hadisin man kazaba alayya wannan alifin kazaba ta itlaki ce man kazaba alayya hadisin man kazaba alayya wa minhum al'asharatu daga cikin su akwai al'asharatu al-mubashirin bil janna dinnan sune khalifofin nan guda hudu Abubakar da Umar da Uthman da Ali da kuma Sa'id da Sa'ad Sa'id ibn Zaid Sa'ad ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaidillah Abdurrahman ibn auf abu ubaida ibn al-jarrah to waɗannan duk suna cikin waɗanda suka ruwaito hadisin man kazaba alayya muta'ammidan wato su sahabbai saba'in da biyar daga ciki akwai al'asharatul mubasharuna biljanna wasu malaman suka ce su 62 wasu kuma suka ce sun fi ma akwai littafin tabarani juz'u juz'un fi hadisi man kazaba alayhi muta'ammidan yana nan matbu ne wanda ya tattara a hadisan wanda ya zo a wannan abin nan akwai hadisin nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha shi ma hadisi ne wanda yana da lafuzza ko yana da hanyoyi da yawa za a iya kira shi shi ma mutawatir ne lafzi sannan akwai hadithun raf'i lil yadaini hadisan da suka suka yi magana shine thumman tasaba laha ai lil ahadith al mutawatir intasaba hadith ar raf'i lil yadaini hadisin da yayi magana akan daga hannu wato a sallah lokacin da bayan kabbara harama akwai ɗaga hannu in zaka tafi ruku'u ko kuma ɗaga hannu idan ka ɗago daga ruku'u ko zaka tafi sujjada waɗannan hadisai da suka zo a kan yadaini su ma suna da yawa da Imam al har ya ware juz'i guda ga cokan mai cin gashin kansa juz'u hadith raf'il yadaini to shi ma zaka samu ta fuskar ta fuskar ma'ana ne lafazin daban-daban amma duk dai ma'anar tana tabbatar abu guda ɗaya cewa banda kabbara harama akwai wasu gurare da annabi sallallahu alaihi wasallama yake daga hannunsa shi ma hadisi ne mutawatir amma ma'anan la lafzan sannan akwai wal haudi hadisan da suka yi magana akan tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda muke cewa ruwan alkausara wanda Allah ta'ala zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama ya sha ya shayar da mabiyansa Allah ka sa muna ciki to shi ma hadisai ne suna yawa suna da yawa in ka koma in ka koma cikin tafsir ibnu kathir karkashin tafsirin inna atainaka al kauthar ya kawo su da dama wanda in ka tattara su za ka gansu da yawan gaske duk da cewa suna da lafuzza daban-daban amma dai abu ɗaya suke tabbatarwa shine wannan a tabbatar da wannan aqida ta cewa akwai al-haud shine tafkin da Allah ta'ala zai bawa annabi sallallahu alaihi wasallama mabiyansa masoyansa masu riko da sunnar su sha daga ciki ranar gobe kiyama shan da ba za su sake ishiruwa bayan sa ba har abada hakanan wal mashi ala al khuffaini hakanan da hadisan da suka zo akan shafar khuffi su ma suna nan da yawa su ma alfaz ne daban-daban amma kuma suna kunshe da ma'ana ɗaya shine tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shafa akan kufi walibni hibban al'azizu ma wujid bi haddi sabiqi lakin lam yujid ya koma gaban maganar al'aziz wanda magana na yi tsokaci a kanta yake cewa walibni hibban akwai magana ta ibnu hibban da yake cewa al'azizu ma wujid bi haddihi ba a samu al'aziz da wannan ta'arifin da aka yi masa ba Shi shine riwayat isnaini a isnaini an isnaini Ibn hibban ya ce babu wannan bi haddihi sabiki da wancan ta'arifin nasa da ya gabata suyudi ya ce lakin lam yujid sai dai bai kyautata magana ba wato magana tashi ba ta yi daidai ba to bayan mun faɗa mun ce abinda Ibn hibban yace inna riwayat ithnaini wa ithnaini an cewa la tujad wannan maganar da ya faɗa haka take domin shi kansa ibnu hajar cewa idan yana nufin ithnaini faqat an faqat cewa la tujad fa an an sallam zai yi a sallama masa amma in yana nufin suratul aziz sura ta hadisi al'aziz ita ce babu gaba daya to wannan akwai ta a zo hadisin Anas da Abu Huraira wannan akwai ta to zahirin maganar ibn hibban shi yana maganar riwayati sunaini a sunaini a sunaini wannan shine zahirin maganarsa ya kamata a ɗauki maganarsa a haka don haka bai kamata a cidin duniyarsa ba walil ala'i ja'a fil ma'thuri walil ala'i al'ala'i shine salahuddin abu sa'id al-kikaldi ɗaya daga cikin malaman shafi'iya kuma ɗaya daga cikin malaman hadisi da suka ya rasu shekara 761 malami ne wanda yake mutafannini yana da kwarewa a harkar hadisi hafizi ne kwarai da gaske yana da kwarewa a harkar hadisi yana da kwarewa a harkar fiqh da usul da kuma sha'anin nahwu yake cewa jaa fil ma'thuri yazo a cikin al-abin al-hadith al-ma'thur al abin al hadith abin al hadith al hadisin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama zu wasfai azizi wal mashuri hadisi wanda yake da sifa guda biyu ya sifantu da sifa ta al'aziz ya sifantu da sifa ta al-mashhur mun ce al'aziz aziz shine wanda a ɗabaƙas cikin ɗabaƙatis sanad aka samu tun biyu wani aziz ne al-mashhur wanda suka kai uku shi ne al-mashhur to ya ce ana iya a samu hadisi wanda yake aziz ne kuma mashhur ne ya yi misali da hadisin nahnul akhiruna sabiquna yawmal qiyama ya ce wannan hadisi ne aziz anin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda huzaifa ibn yaman da abu huraira su suka ruwaito shi saboda haka fahuwa azizun anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan sahabbai biyu su suka ruwaito shi sannan kuma daga baya sai ya shahara daga kan abu huraira aka samu wajen mutum bakwai sun ruwaito shi kaga ya shahara da kan abu huraira abu salama abu hazib tawus al'arash hammam abu salih abdurrahman maula ummi barsan cewa waɗannan mutum bakwai duk sun ruwai toshi daga abu huraira daga sahabban nan guda biyu zuwa ga annabi aziz ne bayansa da kan abu huraira kuma ya shahara ya zama mashhuri to shi abin da shi al'ala'i yake faɗa duk da cewa malaman hadisi suna cewa alqalilu yaqdi alal kasir in aka samu ɗabaka ɗaya ta zama mutum biyu to shi kenan wannan mutum biyun su za su ɗau hukuncin sauran masu yawa dole su haƙura da cewa wannan ɗabakar ta sahabbai ce ba ɗabakar tabi'ai ba ce saboda haka in muka lura da cewa ɗabakar sahabbai ce watakila a sallama masa tunda ana fara lissafi ne da bincike da nazari daga kan ɗabakar tabi'ai ƙa'idar ilimin hadisi ya ka take duk bincikenka da za ka fara kana zuwa zai kare ne akan tabi da an zo kan sabi an gama bincike shi wannan ba bincike kawai a wuce a wuce ba checkpoint to waɗannan su ne a hadisan da wato kashe-kashen hadisi bi itibari turuqi wusulihi ilaina in aka yi la'akari da hanyoyin da ya zo mana akwai wanda ya zo ta hanya ɗaya akwai wanda ya zo ta hanyoyi biyu akwai wanda ya zo ta hanyoyi uku akwai wanda ya zo ta hanyoyi da yawa bai kai mutawatiri ba akwai wanda ya zo ta hanyoyi da yawa da yawa har ya kai mutawatiri قال الاعتبار والمتابعات والشواهد الاعتبار صب الاعتبار صبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه فإن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوق تابع أو أو فوق فإن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوق تابع أثير ولا أثير؟ أو شيخه أو شيخه أو شيخه أو فوق تابع أثير الاعتبار صبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه فإن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوق تابع أثر وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد ذين فرد وربما يدعى الذي بالمعنى متابئا وعكسه قد يعنى to yanzu ya shiga wani babi sabo mabahasi sabo shine mabahasi na 28 da na 29 da na 30 al wal mutaba'at wash shawahid al wal mutaba'at wash shawahid a ulama hadisi suna da hanyoyi wajen tabbatar da hadisi bayan sun yi binciken sanadi shi karan kansa da aka ruwaito hadisi da shi suka ga cewa wannan sanadin ga matsayinsa idan suka samu cewa sanadin yana da matsala saboda a ciki akwai rawun da bai cika sharaɗin hadisi sahihi ba ko suka samu sanadin yana da matsala saboda akwai tangarɗa ta inƙita'i akwai inda aka samu giɓi a cikin sanadin akwai wani wanda ake ganin bai ji daga malamin da yake ruwaya daga wajen sama sauraka akwai gibi tsakaninsu to ba nan suke tsayawa da bincike ba za su ci gaba da lalibe har sai sun tabbatar da cewa babu wasu ruwayoyi da wasu hanyoyi da za su cike wannan gibin da za su tada wannan komadar to wannan aikin da za su yi ta yi su buɗe nan su bincika nan su leƙa nan su kakkaɓe nan shi ake kira alitibar al'atibar wannan shi ake kira wannan aikin shine al'atibar sannan abinda za su cimma ta hanyar wannan aikin wanda shine al'atibar ko dai su cimma samun mutaba'at ga wannan hadisin ko kuma shawahid wanda ita ce natija ta al'atibar in kana aiki akwai abinda kake son kake tsammanin cimma a aikin naka me za su cimma ta hanyar al'atibar mun faɗi mai al'atibar ɗin aikin da za su yi shi sunan shi al'itibar bibiyar wato hanyoyin hadisin don gano abin da zai iya cike gurbinsa da halalinsa shi wannan shi ake kira al'itibar to mai suke so su cimma suna so su cimma almutaba'at ko su cimma a shawahir ko duka su samu almutaba'at wannan rawun da yanzu muke ga yana da matsala haddasa bata cika bata kai gejin da muke bukata ba kiyayewarsa ta ilimi bata kai gejin da muke bukata ba ana son wani wanda zai mara masa baya ya karfafe shi ya miƙar da shi don hadisin ya zama karɓaɓɓe to wanda za mu samo ya mara masa bashi ake kira mutaba'a ko almutabi ko kuma mu samu wani hadisi ɗungurungun ta hannun wani sahabin daban wanda yake ɗauke da nafsin ma'ana ita wannan ma'anar da shi wannan hadisin da muke kokarin tayarwa yake dauke da ita to wannan hadisin da zamu samu daban shi ake kira shahid jam'in sa ash-shawahid to wannan shine abinda zai yi magana akai al-i'tibaru sabru ma yarwihi hal sharaka ar-rawi siwahu fihi al-i'tibaru abinda ake cewa al-i'tibaru a yaran malaman hadisi yace sabru ma yarwihi bibiyar bin diddigin abinda malamin ruwaya ya ruwaito abinda ma yarwihi ai da zai yarwihi ba'd ruwat abinda wani mai ruwaya ya ruwaito hal sharaka rawi siwahu fihi wanda shine natijar da ake so a cimma shin banda shi wannan mai ruwayar akwai wani mai ruwayar da yayi tarayya da shi a cikin wannan hadisin ko ko shi kadai ne tal an gane to wannan shi ake kira al-i'tibaru sabru ma yarwihi hal sharaka rawi ghayruhu siwahu fihi yace aw fa in yushariku allazi bihi tubir aw shaykhuhu aw fawqu tabi'un usir fa in yushariku allazi bihi tubir idan aka samu shi wannan da ake binciken akan ruwayar tasa wanda ake so a samarwa mai masa mara masa baya sai aka samu wani wanda ya mara masa baya ya ruwaici wannan hadisin daga malaminsa wato suka yi tare a malami ɗaya mu ɗauka a zaidu shi ne malamin sai a mu ɗauki isa shi ne ɗalibin isa ya ruwaito daga zaid isan nan sai ba mu gamsu da haddasa ba haddasa yan langa-langa ce saboda haka bata cika bata kai gejin da ake so ba to sai a ce to shi zai din nan da yana da almajirai a bincika banda isan nan babu wani almajirin da aka da ya rawaito nan sai isa isan nan dai ba mu gamsu da shi ba to sai mu ci gaba da lalibai a cikin kundin littattafan hadisi kwatsam sai muka ci karo sai muka ci karo da ahmad muka samu ahmad shi ma almajirin zaidu ne ya ruwaici hadisin nan da isa ya ruwaita kuma ya kawo shi kamar yadda isa ya kawo kaga yanzu isa ya samu kansa an gane abinda muke jin tsoron ya faru na kuskure a cikin isnadin yanzu wannan tsoron namu zai ragu ko ba haka ba saboda mai saboda mun samu wani ya mara masa baya sun yi tarayya a malami ɗaya to wannan shi ake kira mutabi ya masa mutaba'a kuma wanda ita ke kira mutaba'a ta ba cikakkiyar mutaba'a saboda saboda dukkaninsu sun zama ƙarƙashin malami ɗaya shine abin da yace ce maka wa in yushariku allazi bihi tubir aw shaykhahu aw shaykhahu ko kuma yi musharaka da shi akan malamin sa أو شيخه أو يشارك الراوي المعتبر به شيخه في روايته da aka binciko aka bincika zaidu ga ruwayarsa isa ya ruwaito mana amma ba mu samu cikin almajiran zaidu ba wanda ya yi tarayya da isa wajen ruwayar wannan mun bincika ba mu samu ba ba mu haƙura ba muka ci gaba da bincike sai muka samu shi zaidu ɗin na aishi ma yana da malami a sama wa za mu ce malaminsa ku ba mu suna eh a kawo wani sunan ba amur ba to dan ladi ji dan ladi sai dai akwai dan ladi a ruwaya to mu sa dan ladi tun da haidin misali ne kakkamanta yanzu dan ladin shine malamin zaidu dan ladi shine malamin zaidu ko to sai ba mu samu wani yayi tarayya da isa wajen ruwayar hadisin daga zaidu ba amma sai muka samu shi zaidu ɗin nan ai ba shi kaɗai ne almajirin ladi ba yana da almajirai shi ladi cikin almajiransa akwai isuhu tun da dai abin haka ne eh tun da ka ce ce isuhu a cikin almajiransa akwai yusuf a cikin almajiran ladi akwai akwai yusuf kaga da yusuf da zaidu matsayinsu ɗaya haka ne yusuf a matsayin ajin malamin isa yake yanzu ba ajin ba matsayin ajin ba matsayin isa yake ba matsayin su ɗaya da malamin isa sai muka samu shi yusufu ya ruwaito hadisin wannan da muke bincike a kansa daga ɗan ladi kamar yadda isancen ya ruwaito wanda muke tantama a kai tunda duk abin da ya jawo binciken nan isa ne amma yanzu ba mu samu wanda ya mara wa isa ba sai muka samu wanda ya mara wa shehin isa an fahimta so kaga ashe nan ma za mu fahimci cewa ta ɗalla da na isa bai samu matsala ba kaga anan an samu mutabi'i ga isa amma mutaba'a kasira ba kamar waccan ba waccan mutaba'a ce ta ma'amana mutaba'a ce kasira sai dai za ta amfane mu wajen kawar mana da shakkar da muke yi ko to dukkaninsu ana kiransa mutaba'a shi ya ce maka tabi'un usir haka ake kiransa tabi' wannan ana kiran shi tabi'un usir haka aka samu malamai suna kiransa an gane ku haka aka nakalto daga malaman hadisi suna kiran wannan mutaba'a an fahimta illa iyaka dai suna kasata mutaba'a ce tama ko mutaba'a kasira idan ya kasance yayi tarayya da shi a shehinsa to mutaba'a ce tama. idan kuma tarayya yayi da shi a shehin shehinsa to mutaba'a ce kasira. dukkanin su dai sunan su mutaba'a shi yasa yace tabi'un uthir da yace au shekahu, au fauku ko saman shehinsa ma ko da a ce dan ladin ma saman can akwai wani malamin sai muka samu wani ne wanda yake ɗabakar dan ladi shi yayi mutaba'ar kaga dai an samu dai mutaba'ar an fahimta dukkan ta sunanta mutaba'a sai yace wa in yakum matnun bi ma'anahu wa radfa shahidun to sai muka gama bincikenmu da leƙe-leƙenmu duk ba mu samu abin nan da muke nema ba na wani wanda zai mara wa isa baya akan ruwayarsa to amma kuma sai muka samu wannan hadisin da muke bincike a kansa hadisin abu huraira ne ma'ana hadisin an jingina shi ga abu huraira muna so mu tabbatar hadisin ya inganta zuwa abu huraira ko bai inganta ba mun samu matsala ta isa a cikin sanadi wanda har yanzu mu gama gamsuwa da ya rike hadisin ko bai rike ba mun bi ba mu same shi yana da mutaba'a ba la tama wala qasira to amma da muka ci gaba da bincike sai muka ga muka gano cewa akwai hadisin Anas akwai hadisin Jabir akwai hadisin Ibn Umar duk sun zo da irin ma'anar hadisin Abu Hurairah nan duk abu ɗaya suke magana akai kaga nan wani hadisin ne complete daban ba wancan da muke bincike a kai ba amma kuma yana ɗauke da abin da wancan hadisin ya zo da shi to wannan shi ake kira shahid sun yi tarayya ne a matani amma ba sanadi ba shi ne ya ce wa in yakun matunun bi ma'ana huwarat idan matani ya zo da ma'anar shi wannan hadisin da muke bincike a kansa fa shahidun to wannan sunan shi shahid saboda haka shi shahid sahabbai suna rabuwa hadisin abu huraira ne wannan wani hadisin anas ne saboda haka hadisin anas shahid ne ga hadisin abu huraira hadisin abu huraira shahid ne ga hadisin anas an fahimta wa faqidun zainin farad idan ya rasa duka biyun ya rasa mutabe, ya rasa shahid to ya zama ya zama me ya zama alfard mun kuma farj shine wanda yake da hanya ɗaya tak babu wata hanyar da take tare da shi in ya rasa shahid ya rasa mutabe ya zama alhadithul fard to shi yasa ake samun hadisai da zaka ji an ce hadisi ne isnadin sa mai rauni ne amma hadisi ne hasanul ligairihi ko sahihul ligairihi to wannan ligairihi din ne wani ne aka samu ya tashi wancan an gane ko wannan ya cika sifar 50% saboda haka akwai yiwuwar ya zama daidai akwai yiwuwar ya zama kuskure sai aka samu wani wanda ko yake daidai da shi ko kuma yake sama da shi ko shi ma 50-50 din ne ko ku a 60 ko 70 kai ya zama ƙasa da shi kai shi ya koma 40 ko 30 a ya zama misluhu na hu misluhu fokahu lado na hu to in ya zo ya zama ya ɗauko irin nafsin hadisin da ya kawo to sai a kira hadisin Hassan legairihi sai a kira hadisin hasan ligairi saboda haka raunin isnadi ba shi yake nuna cewa shi kenan hadisi ya je ƙasa ba don hadisi ya zama a isnadin saboda guda ɗaya yana da rauni ta yi aka ci gaba da bincike a samu cewa ya tashi ya kai hadisi hasan watakila ma ya kai hadisi sahihi gwargwadon yadda bincike ya tabbatar wa rubbama yud'a allazi bil ma'ana mutabi'an wannan wani istilahi ne ta yi a wasu ɗan lokuta wanda ya zo da ma'anar wato wanda ya yi sharayya da wancan cikin matani a kirawo shi shi ma mutabi'i ta yi a kira shi shi ma mutaba'a a ce masa mutabi ko akasi wanda ya zo wanda yake mutaba'a ne a kirawo su shahid zai yi shahid a kira shi mutabi ta yi mutabi a kira shahid sai dai wannan kalil ne nadir ne an gane ko bai cika yawa ba amma ana iya samun wannan don haka in ka samu wannan ka samu rikici ka rika jin cewa ya aka yi aka samu wannan tana yi wa hakan ta faru gwargwadon yadda malami ya so ya sauya salo wajen kiran wasu kalmomi ko amfani da wasu kalmomi da yake amfani da su a wajen bayanin hadisai na'am زيارة الثقات <coughs> وفي زيارة الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا أو, من أو من أتم ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل إن في كل إن وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه وقيل إن أكثر حسبها ترد وقيل إن أكثر حسبها ترد وقيل فيما إن روى كلا عدد تكافم shiga batun hadisi abin da ziyadatu siqat wanda wani babi ne a ƙarashin wancan babin mutaba'at mutaba'at kamar da muka ce malamin da zai yi mutaba'a ba lalle sai ya zama sika ba zai iya zama sika zai iya zama zai sika zai iya zama saduq zai iya zama ma wanda dai aka zama bai raunin sa bai tsanani ba in raunin sa yayi tsanani ko ya zama fasiki ko ana tuhumar sa da ƙarya wannan baya baya da amfani a mutaba'at ko an same shi da shi da babu duk ɗaya suke ana samun wani wanda yake da ɗan dama-dama ne kamar shi wancan isan da muke magana akai amma aka samu almuttahan bil kazib ko alfasiku ko alkazzab an gane ko wannan ko almugaffal kasirul khata wannan duk baya da amfani sauraka in hadisi hanyarsa ta yi rauni kwarai da gaske to wannan kama ya she shi kaka ka bata lokaci a kansa ka nemi ka nemi wasu sannan wannan a tatabbo din al'itibar din da ake magana al'itibar din nan kamar yadda muka faɗa ana yin ne a cikin littattafan hadisai ana bin littattafan hadisai ne shi yasa dole in za ka yi bincike a kan harkar hadisi sai ka tara kayan littafai muna da littattafan da ake kira aljawami irin su aljami'u sahih na bukhari irin su jami'u tirmizi muna da littattafan da ake kira as-sunan irin sunan tirmidhi abin nan sunan abi dawud irin sunan nasa'i muna da tafar da ake kira Almasanid irin musnad imam ahmad musnad abi ya'la muna da littafan da akira as-sihah kamar sahih ibn hibban sahih ibn khuzaimah mustadrak na hakim muna da littafan da akira al-ma'ajim al-mu'jam at-tabarani as-saghir da al-mu'jam at-tabarani al-kabir da al-awsat muna da littafan da ake kira al-mashyakhat mashyakhat ibn al-arabi muna da littafan da ake kira al-ajza su kuma juz'i juz'i ka juz'i al-qira'ati imam na bukhari juz'u raf'i al na bukhari da sauransu duk wannan nau'uka ne na littattafai wanda suna nan ɗaruruwa idan kana neman hadisi kana son ka tabbatar hadisi kaza yana da shawahid ko yana da mutaba'at sai fa ka bi waɗannan littattafan iya inda ƙarfin ka yi ƙari kafin ka yi hukunci akan cewa babu domin in ka zo ka ce wane ba wanda ya masa mutaba'a kai kuma ba kai komai ba ya aka yi za ka hukunci cewa ba a masa mutaba'a ba to nan ne wahalar ilimin hadisi take a nazariyan haka a buɗe littafi ana karanta ana fassara abu ne mai sauƙi amma a aikace a aikace to a nan wahalar take sai a baka hadisi sai ka yi watanni kana bibiyarsa baka kai baka gajicinsa ba ina tunawa akwai akwai hadisin da muka yi wata guda muna takhrijin sa hadisi ɗaya ne kuma ba mutum ɗaya ba mun kai mu wajen tara da malamin na goma kuma malamin ma ba ba dan jigari jigari ba Sheikh Abdul eh kai ka san Sheikh Abdul Allah ya gafarta masa wallahi sai da muka sai da muka cinye wata ɗaya tir kuma hadisin hadisi ne mashuri hadisul wulugul kalbi idza walagal kalbu fi ina ahadikum kana karanta shi a wulugul maram ka zo ka shafa kansa ka wuce <laughs> wallahi sai da muka yi wata ɗaya cir muna kalailace shi muna bin diddiginsa duk wani abin da ya shafi isnadinsa da mazajensa da hanyoyinsa da ƙare-ƙarensa da lafizansa da waye da waye da waye ba abin da ba mu rubuta ba to sauraka wannan shine aikin wahalar haka wannan shine karshen darasinmu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh